Ibrahim Masari bayan tabbatar da dakatar da shugaban jam'iyyar ku Adam Soshimole da kotun ɗaukaka kara ta yi kun naɗa sanata Abiola Jimobi a matsayin mukaddashin shugaba. Ya lamarin yake. Gaskiya ne ba mu muka naɗa shi ba tsarin mulkin jam'iyyar shi ne ƙarara ya bayyana haka. Idan shi shugaban jam'iyya baya nan to wanda zai riƙe ko ko zai kula da harkokin jam'iyya a tsarin shugabanci eh, wato shine mataimakin shugaba ko ko mukaddashin shugaba na wannan yankin da shi shugaban jam'iyya ya fito abinda muka mutane suka yi tsammani za su je daga wajen ku shine za ku ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli. Ƙara tun yaushe mun ɗauka ƙara ai kamar gyare kawai mun ɗauka ƙara tuni ba mu ta kotun koli ko ko mun tafi kotun koli kotun daga ita sai Allah ya isa a inda muke sa ran insha Allah za mu samu hukunci na adalci. Wannan hudu yana nuna abin da kuke gudu ne cewa wannan jam'iyyar ba ta auka cikin rashin jituwa da fitina ta cikin gida. So in ta auna ta hada cikin rashin jituwa muna fatan Allah ya kawo jituwa din. Wannan na zuwa ne lokacin da kuka ɗau matakin hana shi gwamnan jihar Ido Godwin Obaseki tsayawa takarar zaben ku na fidda gwani a jihar. Tuni na ji masu sharhi suna cewa yanzu ga Oshimolin ma an mai da shi gefe ai. Kana nan gurin kana Najeriya kana aikin jarida aka yi zaɓe a bayansa wani mataimakin gwamnan nan bangaren shari'a suka zo suka ce mutumin nan baya takardu suka kore shi. Aka ce ai mu ne shugabanni ba mu aikin da ya dace ba. to yanzu kuma wannan mutum ya zo yana da alamar tambaya ga ga takaddun shi magana a cewa mun hana shi ko ba muka hana shi tsayawa zaɓe ba shi hana kan shi tsayawa zaɓe. wato ibrahim masari abin da ake cewa inda suna shiri da shi shugaban jam'iyyar adam soshimole da ba abin da zai sa a gano yana da matsala wallahi tallahi ko suna shiri adam oshimole bai isa ya lullaba wannan abin ba saboda barin gaya maka abin da ya faru wancan karan ma ipdb tana ta samu takaddun sai ta zo ta gabatar da ta shigar da kara a makare wato abin da ake cewa an yi filin case din out of time magoya bayan shi gwamnan jihar ido godwin obasanjo sun fara murna cewa shi ma dai oshimole ba mamaki karshen siyasarsa ta zo kenan a to wannan kuma shi ne yake gaya muka ba wanda ya san abin da zai faru da kowane irin dan adam sai Allah amma dai ina so mutane su fahimci cewa su ma waɗanda suke haddasa wannan fitinai ba